bincike da majalisar dokoki ta tarayyar najeriya ta yi da ya nuna cewa najeriya na hasara fiye da naira biliyan da ashirin bakwai a duk shekara a bisa laifuka da suka shafi zamba ta kafofin sadarwar zamani ko cyber crime a turance bincike dai ya nuna cewa bayan kasar amurka da kuma birtaniya najeriya ita ce ta uku ayyukan zamba ta kafofin sadarwa wato internet crimes akan haka ne dai gwamnatin tarayyar najeriya ta kafa hukumar efcc shekaru fiye da goma da suka gabata to sai dai kuma a yanda hankalin hukumar ya karkata wajen yaƙi da masu cin hanci da rashawa na siyasa masu aikata zamba ta kafofin sadarwar zamani suna nema su gagari kundila inda suka mai da hankali zuwa manyan kamfanoni na cikin gida da kuma ƙetare wani rahoto da sashen hukumar fbi ta Kasar amurka mai yaƙi da zamba ta kafofin sadarwar zamani ya nuna cewa irin waɗannan kamfanoni na cikin najeriya da waje daga shekara ta uku zuwa shida sai hasaran kwatankwacin dalar amurka biliyan biyar da uku. irin waɗannan masu aikata muggan laifuka da ke da nasaba da zamba cikin aminci ta kafofin sadarwar zamani dai ana kiransu da suna yahoo yahoo boys ne musamman ma dai a birnin kasuwancin najeriya wato lagos alhaji muhammad abubakar na baban ya dai wani mai kamfanin hada-hadar man fetur ne a Najeriya kamfanin da kuma ke fuskantar irin wannan matsala. Yau suka ji masu satin ma mutane kuɗi sai su shiga manyan-manyan kamfanonuka ko manya-manyan masu arziki su na bashi masu kuɗi a irin waɗannan na'ura wanda Allah ya sauka mana sauki yawan kana da kuɗi sai ga kawai ka je banki ma wani ya kwashe maka kuma cikin manya-manyan kamfanonin ka ko manya-manyan masu kuɗi kamar su dangata da sai ka je wani ajiya shi ka kawai a kwashe musu kuɗi to wannan abu ba Najeriya bane kawai za su tashi su fuskanci wannan ya kamata duniya su ci wannan yaƙi da cin hanci da shawon irin wannan hari da yan yahu yahu ko 419 ke kaiwa manyan kamfanoni da ma cibiyoyin tsaro na kasashen duniya daban-daban ne yasa ko a kwanakin baya sai da babban babban kwamandan askaran sojin amurka da ke afghanistan ya fitar da sanarwa ta shafinsa ta facebook da ke karyata wasikun da ake rabawa na neman taimako ga sojojin da suka jikata a yakin da amurkan ke yi a afghanistan inda ake aikawa da dubban wasiku na neman taimako na biliyoyin dala da za a taimakawa iyalai ko kuma sojojin da suka samu rauni a wannan yaki na amurka a ƙasar ta afghanistan to kowane ta'annaci irin wannan almundahana ke yi wa tattalin arzikin kamfanoni da kuma ƙasashen duniya dr dagda muhammad kwantugura wani masanin tattalin arziki ne a najeriya zamba ko satan dukiya ta hanyar duniyar gizo yana mu tattalin arziki illa ba karami ba kaga kamar yadda aka ce najeriya ta yi asarar a dala biliyan 127 ta hanyar satan zuba jari a najeriya su waɗannan masu zamba ta wannan hanyar satin za su za ga sun gabatar da kansu kamar jami'an gwamnati ne na ƙasa ko kuma su ne wakilan kamfanonin da masu zuba jarin suke so su zuba jari ko kuma su yi maka talla ko su yi tallan wani abu wanda yake ah, ba na gaskiya ba ne saboda yanzu da a yanda hukumar efcc mai yaƙi da cin hanci da rashawa tafi mai da hankali wajen yaƙi da 'yan siyasa masu zagon ƙasa ga tattalin arzikin najeriya masana da sauran ƙasashe na ganin akwai buƙatar hukumar ta ƙara mai da hankali akan 'yan yahoo yahoo boys ko kuma 'yan 419 kamar da aka san su a najeriya babin ya jibrin murai amurka daga lagos